a dan ajiye ta gaban shi a ajiye kawai haka بإذن الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن أكهد أسسوا بيوتو إن أكفد أيتو أيما يشوف to matsayin shi sa to wannan za ku same shi a babi na littafin aqida a babi na littafin tarihi da sira kuma idan ana gaya maka dalilai da sukan sa zuciya ta yi kauna ta so abu to za ka ga ana gaya maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika dukkan wasu sifofi na asoshi tunda da ba so yana faruwa ne sakamakon ɗayan abu ko dai ya zanto saboda alaƙar ka da sai ka ji kana son sa wannan zuciya ba ta tantance tsakanin musulmi da kafiri ba ta tantance tsakanin mai kyau da mara kyau kawai in kana da alaka da kana da shi yanzu da za a zo a tafka kwallon kafa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta super eagles ta Najeriya da kungiyar kwallon kafa ta saudi arabia ga shi dai wancan duk musulmai ne amma watakila sai kaga wani ya fi son wayannan su ci yan da gudunan super eagles sai ce a ta su ne na ko ba haka bane da yawanci ba a cika zargin mutum mujarradin so na na atifa na na ɗabi'a shi yasa sai kaga in ka je can yankin taraba ko yankin adamawa ko can can cikin gombe sai ka tarar da a gida ɗaya akwai musulmai da arna ko ka je lagos kuma sai ka ga lafiya lau ake a kai kama ne je nan irin su sumaila su tafi ko ka je irin su a ah, bakuri ko inda ake samun maguzawa sai ka tarar da a gida ɗaya akwai musulmai akwai arna yanzu idan ka je koyar da maguzawa masu azumi maguzawa suna gaya mana idan aka yi mutuwa duka tare ake zuwa idan musulmi ya mutu a gida ‘yan uwansa arna za su je su gaya wa fastoci su ce a zo a musu mutuwa a zo a ta musu ta'aziyya to idan wani ma kuma ɗan uwansa arne ya mutu shi musulmi ne amma ɗan uwansa arne ne sai kaga ya zo yana kuka ma ya ce maka ɗan ya mutu wansa ya mutu ba wansa ya mutu sai kaga kai sai kaga to ba shi kenan ba Allah ya sa an samu mugun ya yaro kai a wajen ka ne ke mugun shi amma aka zo ala sa'id tabi'i sai kaga a cikin zuciyarsa ne yana nan yana sansa biladi wa in jarat alayya azizatun wa ahli wa in dannu alayya kirama garinmu ko da sun zalunce ni ni su na kuso dangi na kuwa ko da sun mun ruwa ne a na masu zalunci wannan so na ɗabi'a na ɗabi'a kenan abin da yake da alaƙa da kai wanda yake shine na kusa kusa da kai da ka tafi sabis NYSC ko ka tafi kasuwanci ko fatauci tun a jirgi ma an ga wani ya ce maka shi dan Kano ne ko hajji ne aka zo bakin harami in ka hango wani mai irin yin bambanci sai ka kaga wannan shine naka yanzu sanda aka yi ta tadafu'u omina da aka yi ta a amina ana ba da alƙalima ana cewa an samu rasuwar rayuka kawai tambaya ake yan najeriya ba rago ba musu gaba ne kowa ma yan kasar su ike tambaya da an faɗa zai mutum ya ji wani ina ma da yan kasar su fuska ya kaba ma'ana shi in wata masifar ta samu wasu to wannan sai an zo a addinancen aka yi a addinance to ana ake zuwa kuma a tsefe a tabbatar da ka'ida ta alwala wal bara to anan kafin wuce idan aka ce kowace al'umma ta ware ta ba annabin mu wa za mu bi sallama yau mana da kulla unasin bi imam duk ta cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli kullun آمن بالله وملائكته وكتبه wa لا نفرق بين أحد من الرسل ahadin يدد rusuli ko mun yadda da بعض kada تدهكا فكيف إذا جئنا من كل amma بشهيد أن نرزقنا fa أن idza محمد min kulli ummatin bi shahidin annahu annabi ne zo mana a shaida haka ranmu zuciyar mu tana tafiya zuwa gare shi sai mu ga in kowace al'umma tana binciken annabinta ta musu yin binciko ina annabi muhammad sallallahu kuma ranar da za a tafi neman ceto kowane annabi ya bada hanzari sanda annabi muhammad sallallahu ya karba sai mun kowa alfahari da wannan saboda mun nasa ne a karkashin sa da haka shi ma abin da yake jiwa abin da ya fi ji tsoro shi ne a don har yarsu yana yana cewa lokacin da zai ce yana ummati ummati ummati ummati ta haka shi namu ne nuna sani Dalilin da biyu kuma da kansa a yi so shi ne abu ya zanto yana da kyau yana da ban ƙaye da ban sha'awa in ka kalle shi sai ka ji ya burge ko hanya ce aka ce ɗaya hanya tana da hanya mai kyau da titina, da bishiyoyi da gidajen ƙerarru masu kyau da sauransu wata kuma sai an shiga nan an faɗa fata na sai ka kafa kanka dinga gwamnati An annabsu ta tuku ila ma huwa hasanun wajani rai yana son abin da yake da kyau to ba a taɓa halittar wani mutum kyakkyawa irin wannan ya zo a cikin sayin bukari musulun hadisin jabi dan abdullah allah ƙara da a gare shi zalasa yana ba da labarin da iraji ya ce an yi iraji da ne daga baitul maqdis zuwa sama ta ɗaya a can sai na ga yusuf ɗan gidan yaƙo sai ce wa ƙaddo ɗaya shaƙarar jama'a sai na ganshi an ba shi rabin kyau kuma dukkan addinai sun gamsu da cewa annabi yusuf kyakkyawa ne ba wani addini da zai sifanta annabi yusuf ba zai gaya maka kyansa ba har addinin musulunci ko falamma sami'at bi makrihinna arsalat إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه لجماله وقطعن أيديهن لحيرتهن وشغفهن بجماله قلنا ما هذا حاشا لله ما هذا غشع عينش لفرط جماله إن هذا إلا ملك كريم فأتكم ملائكم ما ونم بفني shi ne mai waka ya ce don duwan su kuma tayi an same su kamar sun maye duk sun yayyanke hannaye ya ce duk can yusuf ba koye-koye bai ka abin kyawo kuma haka ne masu siffanta shi da siffar da ba a taɓa samun ɗan adam da ya haɗa kamala ta ɗan adantaka irinsa wato sun haɗu akan cewa ba a taɓa ganin annabi sallama da datti ba a jikinsa Ba ya datti zai yi wa akwai mu'jiza ce amma kuma akwai kulawa ta tsafta da iya gyara jiki kuda ba zai hau kansa ba dama kuma man su tana da zafi ba su da yawan kuda ne to amma ba za ka yi kuda a kansa ba saboda kuda ba shi da abin da zai ɗauka a jikin manzan Allah wasu alaihi wasu shi ne ce waye kuda bai sauka kansa ƙura ba ta hawa fatarsa ba ta yin datti suturarsa waye yake kanshi a jikinsa ko turare mai shafawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kudi yana anas dan malik aka tambaye shi hal kana wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam misal sai qala bal kana wani misal al-qamar fuskar sai da kasar wata ana aisha ta ce saboda hasken sa da kallin sa idan abun dinkin ya bata da a cikin duhu in maza a asma shi ko sai buga ga hasken fuskar sa sai ya haska mana kuma haske ne haƙiƙi ba wani haske ne majazi ba haske ne na haƙiƙa na tabbas in ka duba hadisin anas dan malik da hadisin albara da hadisin hindu bin abi hala da kuma wannan da hadisin sayyidina ali Allah ya kare da a gare shi wanda dukkan su suna cikin sahihain da shama'il da sunan tirmidhi da sauran littattafan sunna yadda suka ba da sifar annabi sallallahu alaihi wasallam dole in mutum ya ji sai ya furge shi a zuciyarsa ya karanta shi laysa bil qawil mumaghith wala bil qasir al shi ba zarkalele bane ba ba bane dan cin haka azimus sadri wasi'ul jabaini azimul mankib mankibaini rahbal kaffaini kaffal lihiyati shadid ah, adajal aynaini ah, shadid sawadi sawadi shadid bayadil bayadi متفرج الأسنان إذا تكلم ريئك النور يخرج من ثناياه رحب الكفين azimal jabini komai nasa sallallahu alaihi Allah ya masa shi daidai azajjal hajibaini ga gazar gazar din gashin ido ga hancinsa dogon hanci sallallahu alaihi wasallam tawilal anfi haka aka ce gashi da gangararren kundukuki sahalal khaddaini komai nasa yayi daidai su dan haka akan so abu saboda yana da kyau shi kuma Allah ya bashi kyau abu na kuma akan so abu saboda ya amfana me yasa duka muke son wayoyin mu ne saboda kuma buga sun tana shiga tana ko layi ne in ya ci ya daina ka ya fara baka matsala sai ka yadda shi ka huta daga mutum ya makale abu saboda yana amfana sa to a duniya akwai wanda amfana wa duniya ba wai amfana wa musulmi ba amfana wa duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawma natwi as-samaa'a ka tayyi sijill lil kitab kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون inna fi hadha la balagan liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin da abin da ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne gare shi rahama ne ga kafirai tunda ba a halakar da su ba halakarwa ta gaba ɗaya irin yadda za a dinga goranta yadda aka yi wa adawa Allah ce ala ba'idat samu ah, wa ba'id abene ah, ba'i kama menene ya aya take ne a cikin suratul hud ala bu'dal li'ad qaumi hud lalle wa ta tabbata ga adawa mutanen bayan an halakar da su kenan aka biyo su da samun gawa aka ce ala ba'idat samu su ma fa ala bu'dal li samu su ma wa ta tabbata a gare su sannan aka zo mutanen annabi shu'aibu ala bu'dan li madyana kama ba'id samud suma ma haka aka zo aka biyo su da mutanen annabi Musa yatba'u qawmahu menene yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati fa'awadahum an-nar bisal bil mawdu wa utbi'u fi hadhihi la'na Allah ya ce ba baya kuma an tsine musu a duniyar nan wa yawm al-qiyamah kuma ranar alkiyama ma an tsine musu amma mu kuwa sai dai ai kashe ni alam nuhlikil awwali thumma nutbi'uhum al-akhir kadhalika naf'alu bil mujrimin waylun yawma idhil lil mukazzibi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba alayhim rabbuka sawta adab sai ko aka ce mu anan nan mu ne yanzu ce inna rabbaka bil misal su ba biyo su ba duk da aka ɗauko mutanen annabin ruwa a cikin suratul qamar aka biyo su da samun adawa, aka biyo su da samun dawa, aka ƙarshe dai mutanen ƙarshe da aka aka ce wa laqad ja ala fir'auna nuhu kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir sai Allah ya ce ni akufarukum khayrun min ulaikum kaga mu sai aka ce kafiran ku na yanzu kuna ganin sun koyan can ne dan sun gaba a harkar da su ba ablakum bara'atun fi zulm am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur فالساعة saatu adha wa وأمر ka gani kafirai ma sun amfana da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai ko an tsare musu dukiyarsu da rayuwarsu saboda ka'idar shine hatta ya qulu la ilaha illallah ko da da munafunci ne fa idza qalu la ilaha illallah عاصموا مني دماءهم واموالهم a بحق الاسلام وحسابه على الله تعالى shi sai Allah ya bai taba tsayar da haddin kafirci akan wannan nawa to bare kuma mu'minai wanda a sanadiyarsa Allah zai tattara mu shigar da mu aljanna insha Allah dabbobi ma إن الله كتب الإنسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته idan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta samu wanda ya amfana wa duniya da zuwan sa ne yasa komai ya tsagaita aka daina bala'i aka daina dabbanci aka dawo rayuwa ta fuskantar adalci da kuma wa Allah to wannan shine sanadin so ko sai sanadin so na shine so cancanta shine kawai abu ya dinga burge ka saboda ya cancanta ko da ba naka bane ba ko ma baka da access da shi yanzu duk macen da ta an ba ta labarin limamin maka ko na madina sai ta ji tana san shi kuma ta san dai shaitana ma bai da turawa turawa tsarawa bayyana kai ba yanzu da zara an ci ai wancan wata aka wata yare ne ce masha Allah ta haddace Qur'ani ta cinye musabaka sai ka ta shiga ranka ba ma ka taba ganin ko duk abin da ya cancanta kana son su kawo kabila ko a ga baka labarin wani yaro da ya taso iyayensa sun mutu haka yau yana can wanda ya dauke shi ma ya dawo nan shi ma ya gata ya mutu nan ma ya dawo ga talauci amma a haka ba a taba jin ya karya ba a taba jin sa ya kaza ba har ya girma tun girman sa ya fara zuwa neman dan abin da zai samu ya rufa rayuwarsa asiri aka dawo da shi gida yayi kaza yayi kaza yayi kaza har ya girma har ya zama jagoran al'umma sai ga wannan ya cancanci a sallama to shi ma da zama an karanta tarihin sa na taba yin wanda rayuwarsa ta yi kyau tun daga farkon ta har shan ta irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dan haka duk wanda ka gabe su annabi sallallahu alaihi wasallam ba kallafa wa kansa ya rashin sa amma al'asul shine ɗabi'a ta ɗan adam tana kiran mutum zuwa ga san annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai mutum ya takura wa ɗabi'a tasa ya karkace masa to sannan kuma sai shari'a ta shigo ta wajabta mana san manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma sa'an nan ta mana cewa lallai mai masa da'a al-imam al-hafiz ibn al-qayyim Allah ya kansa da rahma a cikin duniya yake cewa shartul mahabbati an tuwafiqa man tuhibba ala mahabbatihi bila isyani fa idza da'aita lahu al-mahabbata ma'a khilafika ma yuhibbu fa anta fa anta buhtani أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان yace kai dan uwan shedan ka ga ina soyayya ta gashi kana son sa kuma kana son makiyansa kuma ya zaka kai da awar cewa kana son annabi kuma baka iya masa biyayya kasancewar a soyayya ta haɗu da biyayya shi yasa wata ran cikin alƙur'ani in za a yi magana soyayya sai a yi magana biyayya amma ba wai dan an ɗauke asalin ma'anar soyayya ba ƴan uwa a nan ba sai mun ɗau lokaci ba duk ayoyin da zan kawo da hadisan kun san su ayar da kullum in mutum ɗari za su yi wa'azi akan san annabi sai sun kawo da ayar cikin suratul al-fatiha suratul bara'a suratul tauba قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تركتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال أنا الله يا صفة ba wai so ba a fifita daidaita san annabi da wa'yansu abubuwa da zuciya take so guda takwas iyaye da yaya mataye da yan uwa da dukiya da kuma kasu jarinka na kasuwa da kuma wato gidanka da kake rayuwa a ciki da kuma wato ainihin ah, na da dangi tuntun asalo a shirarku idan ya zanto waɗannan abubuwa ka ji ka fifita san su a kan san annabi sallallahu to ka zama fasiki kuma ka jira ka ga abin da Allah subhanahu wataala zai maka a nan ne malamai suke cewa to abin da Allah subhanahu wataala yake nuna mana shine san annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ba ma wai wajibi ba fa hasib fifita shi akan san komai wajibi ne ga aya ta biyu da ake kawo aya cikin suratul ahzab annabi wa ula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum annabi ko a qira'ar wa qira'ar nabi shi kadai a cikin al-qur'an ashara ko kuma suna karanta annabi sawabin ya zo a mufradi kamar anan ko ya zo a jam'i wa qatlahumul anbiya ko jumhur kenan shi kuma ce wa qatlahumul anbiya sannan kuma ko kuma ya zo a mazdari kamar ma kana li bashari nan mutiya wallahu kitaba wa hukuma wa nubuwata ko kamar da imam shafi ya faɗa wa jam'an da fardar fil nabiyyi wa fil nubuwati yana ne zuwa ƙarshe su ba da su masu shafi to annabi shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama aula bil mu'minina shine ya fi cancanta a wajen muminai su so shi min an kusa fiye da yadda suke son su. wazalaru ma'adu kuma matansa gaba ɗaya iyayen muminai ne to wannan aya kai tsaye tana kira ne zuwa ga asu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kira na tilas da wajibi a dalilai daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su ƙirƙu ba daga ciki akwai hadisin da Buhari da muslim suka rawaito daga <clears throat> Anas dan Malik daga Abu Hurairah ta Allah ya kare ta a gare shi hadisi ne aziz wanda sahabbai biyu ne suka rawaito shi tabi'ai biyu suka rawaito a wajen kowanne ɗaya daga cikin sahabban biyu wa Anas dan Malik qatadatu bin Di'amat as-Sadusi da Abdullah ibn Suhaib suka rawaito sannan a ƙarƙashin ƙata da ma mutum biyu suka rawaito ƙarƙashin Abdullah ibn Suhaib ma mutum biyu suka rawaito hadisi ne mai kyau mai daɗi mai bakal al'adari wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in ba wani mutum da zai zama mai imani imanin da Allah zai karba a yi la'akari da shi har sai ya so da fiye da wato ƴaƴansa da iyayensa da mutanen duniya baki ɗaya in mutum ya ji a zuciyarsa cewa akwai wani da yake so daidai da sanda yake wa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama to hakika bai cika cikakken mumini ba ah, <clears throat> kamar yadda malamai suka kai goro suka kai mari wajen sharhin wannan hadisi da bayanin irin abin da ya kunsa daga ciki akwai hadisi da yake sananne hadisin Abdullahi ibn Hisham Allah ya kare da shi wanda Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul Iman a cewa wata rana suna tafi da na Umar za a sama sai ya rike hannun na Umar sai sai na Umar Allah ya kare da gare shi ya lawa da kai na fi so fiye da komai sai dai na fi son kai na akan shi na Umar ya yi amfani da abin da yawanci ne ya zama a cikin zuci cewa dai so so ne amma son kai ba to sai ya zaci cewa wannan ka'idar tana don karye kada ya je koyo manzan Allah wani abu a zuciyarsa sai ya faɗa abin da yake haka ne ba wai ya fi son kansa ne akan zarasa ba amma wannan shi ne abin da yake faruwa tsakaninka da kowa to kuma tun da ba aunawa ya bayan gwada sai ya faɗa abin da yake ya yanzu masa a bakinsa kuma haka yake zato gani yake inda za a buɗe zuciyar sama, daga shi sai annabi ya rasu a duniya za a sama in ya ba zai mutum ya zama mai imani ba cikakken imani har sai ya zama ni na fi soyuwa a gare shi fiye da hatta kan kika sai sai na kuma take sai ya dawo abin da yake da to a zuciya da ta ce to wallahi rasulullahi yanzu da kafa faɗi wannan sai na kai mafi soyuwa a zuciya da kuma sai sai da zara su ce al'ana ya aura to anan wasu sun ɗauki wannan sai suka muna nawa hadisin fassara ibn hajar allah ya kan rama ya yi maganganu masu kyau akan abin da ake nufi akwai kusan maganganu goma a ƙarƙashin al'ana ya umar amma wato magana mafi kusa shine al'ana ya umar ai al'ana arafta ma yanbaghi fa nadaqta yanzu ka san abin da ya fi cancanta kuma ka faɗa ba wai yanzu nan kai imani ba zuwa kada ka da imani an fahimta ko to wannan kenan sannan daga ciki akwai hadisin anas wanda yake hadisi ne sananne ba da wasu da suka rawaito shi shi manzo Allah sallallahu alaihi cewa salatun man kunna fihi bihin na alawata iman a cikin manzo Allah ce idan mutum ya ji Allah da manzansa su ya fi so fiye da kowa ma'ana ya sha alawar imani imani kuma ya ratsa cikinsa ana masa kyakkyawa ba ka a yan uwa kamar da faɗa hadisan ba za su lissafu ba <clears throat> daga ciki akwai wani mutum da ya zo wajen annabi sama cikin hadisin anas an malik ya ce ya rasulallahi yaushe ne ya ce ya rasulallahi yaushe ne tashi alƙiyama ina so a ga ranar da za a tashi alƙiyama sai mun zara zama ya masa shiru bai ce sai can manzo Allah ce ina mai tambaya ce ga ce me ka da ni na ranar ya ce wallahi ni san ka nake da san Allah kawai sai manzo Allah ce to almaru ma an anta ma man ahbara ka je kai da kana tare da wanda kake so an ce ba mu taba farin ciki a rayuwar mu ba da wani abu irin wannan dan mun san muna san annabi kuma muna tare da shi har a lahira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi manzo Allah subhanahu wa ta'ala Imam Muslim ya rawaito wanda za a ke yake matsayin masu ƙaunarsa yake cewa min a shaddi ummati hubbani min a shaddi ummati hubbani yake gaya wasu sahabbansa ku ji irin kulawa ta manzo sama da matsayin san annabi har mu ba da bamu riske shi ba an ba mu Ya ce mutanen da suka fi kaunata kuma suka fi cancanta da ce su ne nawa to nasu ya tuna min ba'di mutane ne da za su zo baya ya yawaddu ahaduhum laula ra'ani bi ahlihi wa walidi dayan su zai ce ina ma dai a karɓi duk abin da na mallaka a rasa su in ga annabi su daya jama'a abin da nake faɗa shine idan ana magana san annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu sake muraji'ar zukatan mu ƙara gaya wa kanmu cewa ko maganar san ake da gaske yanzu ka waye gari a ce ka rasa iyayenka ka rasa ƴaƴanka ka rasa ƴan uwanka ka rasa kowa naka ka rasa dukiyarka kai kaɗai ne zaka tsira baka san inda zaka yi ba gabas ko amma zaka ga annabi su daya shin zuciyarka za ta yadda da haka in har ka ji za ka iya yadda to kana da amma an kan cewa a a dai ko da an gurin wanda zan fito laye ba kuma duk wanda ya kai wannan marhalar to zai wahala ka rasa shida bin abin da annabin yake so kamar da abin da zama faɗa a ƙarshe wani lokacin idan sufaye suka taru suna magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a gaba take ga ana ta kuka kuma tabbas sahabbai suna yin haka to amma matsalar su kuma shine sun wadatu kawai da iya mujarrabin atifar da take cikin zuciya amma ba ruwan su da abin da na so ka kamar ido ga makauni ko menene ko mai kishi ne ne wanda ya sha wuya ko ruwa kun mai kishin da ya sha wuya ku tare ka ta gaban garin ka a duniya ko na rahota ɗan ka koda so ɗaya a cikin mafarki in na samu sai in ce allahu akbar in wa duniya ko begen muhammadu ya cika mana zuciya a cikin da ba sauran mali ko ɗaya wallahi garwashin fitarsa ado da shi ya koma sassan zuciya wa duniya ya kona hanta har da hanja ne duka ya kona yana ta ana dai ta fada wannan tabbas idan har wayannan ma'alimin suka tabbata a cikin zuciyar mutum kuma ya hada da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koya ya rabu amma in ya to ana faɗan manzon Allah kada wani ka hada ka baka ji kake kaman kila ma da za a ce a bbc sai ka ga mutum ya gyara ne suka ce bbc din hankalinka ya so kake ka ji ne aka ce amma wani ana cewa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana dan whatsapp sa hankalin ma baya yana ma jin sira ɗin amma sa yana kan wasu yana dan tura wata budurwar shi wasiƙa haka ya dan ɗauko irin dan wannan icons din masu love yana tura mata nan kuma ana maganar san annabi sallallahu alaihi wasallam ko ana maganar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka ce min dan kana biyayya kuma kana san annabi wallahi kariya ko a taɓa mu zara su maka mutum yana san al'amarin da mutanen ne ba a iya masu a'a wallahi sai mun tabbatar da cewa ka ji kamar ranka ya fita kan lalle sai ka kara annabi sama ka kara su sannan za mu yi cewa a san sa Manzara salama ya ce min ashaddi ummati hubban li nasu ya'tuna min ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi malihi wa ahlihi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma da kansa ya roƙe mu so shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa ku so Allah saboda abin da yake saukar muku da shi na ni'imar safiya da daddare ni kuma ku so ni saboda san da kuke wa Allah kuma ku so ahalin gidana saboda san da kuke sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam don haka dole ne sai ka so shi ka kaunace shi ka kalli sifofinsa wani mai waka yake cewa abar ruban duniya wa a'zamu man shakar wa akram makhluqin ala al bashar yace ba a taba samun mai kirki a duniya irin da Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin kirkin za ka yi abu na munanawa shi kuma ya saka maka da sa mu'awiya Allah ya kare da a shi ibn qurra yace tun da nake ban taɓa ganin mai koyarwa da manzo sa yace na shiga sahun sallah muawiya sulami yace na shiga sahun sallah sai wani ya atishawa sai na yi masa magana na ce na ya masa sannu sai duk safai aka juyo aka kalle shi ana sallah kuma sai ce to ku kuma irin kamar an yi raka a biyu an kusa idan ya ce ku kuma me na kallo na daga masa sannu ya ƙara fa'a yace amma da aka mun za a sa ma zajara wa ma nahara bai kyamatan ba bai bi mun komai ba kawai sai kira ni sai ce a inna hadhihi salata wannan sallar da kake gani la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas ai ba a magana tasbihi ne da karatun alqur'ani da kuma kabbara da tahmid iyakar take kenan kuma daga ranar bai kara maimaita ba in kai ne fa yanzu ajiyu aka yi ce ku ba 'yan agaji ne a masallacin kuna jin wani yana magana waya karce kara ka ga an duka maka harara baka ma sani ba amma ba za ba haka yi ba wani ya tawo larabar kawai ya zo kawai ya fara fitsari a cikin ai yana da ya kamata ya yi cewa wajen ba wajen a kila dawa ko wanda ke so ya ga me za su yi masa yana fara fitsari manzon Allah sun taho suna gudun za a fara masa wani ma ma la tawfilu sai da aka ga Allah ya ce ebo ba ka ebo aka aka ce ai ba a yi fitsari a nan da ya tashi juya sai ta Allah ka yafe mun ka kuma ya Allah ka gafarta min da ni da Muhammadu kar ka ƙara kowa daga ni a nan ma sai ya ƙara shi maza Allah ya ce to ai lakar ta wasi wasi'a Allah ai rahmata ni da kai ta yi mana yawa kaga sai aka koya masa a zahirinsa musulmi ne ba wai arne ba ne daga ne ƙauye ga cika alƙawari ko mutum ya mutu da Allah baya manta da alheri ya wuce ya ga ana azabtar da Ammar ibn Yasir da sa da sa yana kuka yana ta sabran ala ya fa inna masirakum janna yana kwantar musu da hankali Usman ibn Maz'un da matarsa Khawlatu bint Hakim suka yi hijira zuwa Habasha suka dawo aka yi hijira zuwa Madina da su shine na farkon wanda ya fara mutuwa da manzo Allah sama ya je kan sai yana kuka hashe shi ga yake sai da aka tausaya abokin sa ya rasu da abu salama ya rasu abdullahi bin abdul asad Allah ya zo sanda aka jefe shi da abu abin zaku an ji man rauni maza Allah ne ke jinyarsa kullum sai ya zo ya duba shi ya kowa shi ne ma ranar shi ya fara zuwa kan abu salama ba wanda ya zo iyalinsa ma ba su sanya mutu ba Maza Allah ne ya zo ya ga idansa ya karfe ya rufe masa idansa yace inna ruhal mu'mini idza qubida tabi'a Allahumma salli ala salama mutanen gidan suka fashe da kuka manzo Allah ya rarrashe su sannan ya ga babu abin da zai yi kyautata wa Abu Salama da shi aka yi hijira zuwa Habasha da shi da matarsa Ummu Salama Hind bint Abi Umayya yazo shine farkon wanda ya fito yazo Madina kuma tare aka shayar da su nono da manzo Asma da Usman ibn Affan manzo Allah ya ce da matarsa a ce zai amince ba don kuma sai dan ya janyo ƴaƴansa ya shigo da su har Khadija ta mutum da Allah bai daina kyautata mata ba ya sa a yakan sa a yanka akuya ce a kai gidan kawayen ta saboda kaunar da yake mata da kuma halaccin da ta yi masa duk san da yake nasha na, nasha ta ce wai don Allah Allah da wata da sabuwar hanya da tsohuwa wacce ta fi maza Allah ya ce sabuwa ta ce to za ka yi da macen da halakat min zama ta mutu tuntuni gashi Allah ya musanya maka da wacce ta bi ta Allah ce a hirdin ki ban samu wacce ta bi ba domin ta tsina namun da dukiyar ta lokacin da ba wanda ya iya karba ba ya haka ne dan na Aisha ta dawo ba ya haka ne don ya fito da falalar na Khadija tunda yanzu ba ta nan bare tarama da tarama da tana nan ina na Aisha ta faɗa sai ya zata in ta ba ta rama. kamar da yake kyale su fatansa kowace ya ba ta hakki kuma in zo ya tara ana faɗa tsakanin mutum sai ya zama mafi alherin alƙalai ya zo ya karar da an samu rikici tsakanin Safiya da Hafsa Hafsa ta ce da ya Safiya yar Yahudawa izo ita da safiya tana ta kuka ya ce mai faru ce ta ce hafsa ce ta ce min yare guda mazala ya tsuguna kusa da ce ce mata innaki wallahi labnatu nabi wa in naki lakaka nabi to ai ke din duk da an ce miki yare guda kakanki na can asali shine annabi haruna kin ga kakanki annabi kuma mijinki annabi da ya juyo ka wani ne ai duka wa hafsa harara zai amma sai ya juya ya kalla sai ce illa ya sa ke kun ki tsoron Allah a shi na an kashe wuta ga kirki ga sahabbansa jarir ibn abdullahi ya ya ce wallahi tun da musulunta ban taba haɗa ido da manzo Allah sallallahu alaihi sai ya shi da ya kalli ga da sanin ya sai ka ji daɗi a zuciyarka kuma yadda yake musu kowane sahabi sai ya zata jin duniya baya shi a wajen Allah sallallahu alaihi wasallam ga halacci in ka taba nuna wani abu wallahi sai manzo Allah ya nuna dab da zai mutu satin da zai mutu yana ta ban kwana da duniya a ranar nan ya zo kowa duk wanda ya fasa kofa da taga dan ya dinga hango masallaci daga gidansa ya shigo kowa ya yi haƙuri ya toshe kofarsa to amma a ciki har da abubakar shi ma ya fasa tasa Allah ce la tabqayanna khawqatun illa sujjat illa al abubakar amma a kyalata abubakar saboda shi saboda senior companion ce ne kuma ya yi abin ya kamata a sauran masa halacci ga 'yan uwarsa da take ƙaunarsa Allah ne ya ƙaddara bai aure ta ba ummu hani 'yar gidan abu talib tare suka taso da annabi sallama yar su sai na aliyu ce irin komai sun kyaku da manzo alaihi wasallam amma ita bata musulunta da ba amma ta nuna annan suna ƙauna ta ba shi kariya lokacin da aka saukar da wa'azanun min Allah ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al wa rasuluhu wata hudun nan fasihu bil ardi arba'ata ashhur da manzo Allah ya tura sayyidina Ali ya je a shekara ta tara ya ga yawo mutane sayyidina Abu yana jagorancin hajji cewa gashi gashi gashi abubuwan da kafin manzo Allah ya shiga fatu makka amma yana shiga fatu makka akwai wansu da su dai ba su cika sharaɗan zama ba saboda ba su da wani akatto kwantar tsakaninsu da musulmai kuma ba san inda za su tafi kuma ba su iya barin maka ba suka zo wajen umma ne suka ce don Allah mu za ku iya tafiya ba ce ku zauna in ji ni duk wanda ya ce muku ya zaunar da ku ce ni ce su ma da ya je fatahu makka ya biya ta gidanta ya sallar wada kafin ta ce komai ta yi ba da shi ta ce ya rasulullah idan ka rasuwa na ni ni ce na ce musu su zama ne ce mata kad ajar na man ajarci ya umma hani ba komai mai kuma mun ba su dama tun da kin ba su bai tsinka ta ba bai nuna mata cewa a'a kada a ce mun wani abu ba take manzala suma ya san yadda abin nan abul as ibn rabi ya rike yarsa zainab da riko na amana a makka matsalar kawai bai fito ya musulunta ba aka kama shi a yakin bada tsautsayi ya biyo dukiyarsa aka kama shi gashi kuma bai bar zainab ta yi hijira ba da aka kama shi sai aka shelanta cewa aka gaya wa mutanen maka cewa saƙon da jubair bin mutum ya tafi da saƙon cewa duk wanda yake da kuɗin da zai iya fansan nasa ya tuwo a yau kuɗi kuɗi a je a fashi tare zainab yar annabi tana maka a musulma ce amma mijinta bai musulunta ba amma tana son mijinta domin a lokacin ba a saukar da lahun na hillun lahun wa lahun na hillun na sai ta rasa mai za ta bayar mijinta gashi dukiyar duk tana cikin auka kuma kaya yanzu ana cikin tashin hankali ma mai za a ɗauka a raba sai ta ɗauko wani murjani ta bayar sai a kai wa mijinta don allah ya siyar ya farci karatu to ita kuma murjanin khadija ce ta ba ta kyauta lokacin da za a kai ta za a sa ta ana zuwa aka danka mai murjani yana fa hannu a fursunan yaki kawai manzo Allah sai gan shi ya zo murjanin yana neman a karɓa a yi masa kima a fashe shi kawai manzo Allah sai fashe ya yi kwalla saboda tausayi da irin jin kan yasa da irin halin da za ta shiga na damuwa da kuma irin wannan murjanin Khadija ce ta ba da shi ya san Khadija da shi zala ya kasa jurewa sai da ya ce da za ku so ba za ku damu ba sai ku sake shi ku bayar masa da mudana ya Allah za ka so a rumiki ne suka ce tafi aka ba shi sa kuma yana zuwa ya ce da zai na tafi ga hannun nima ta to bayan shekaru shi ma ya biyo ka za Allah ya haɗa a wasu suka ci gaba da zama to akwai mai kirkin da ya kai wannan wani lokacin abin da yake sawa ba ka yi kuka ka ji zuciyarka ta damu ka tunanin su ma rashin sanin ma shi shi sa abu na ƙarshe wanda ya kamata mu cika da shi shine ita wannan soyayya ta annabi sallallahu abu ne wanda yake na sirri tsakaninka da Allah domin a zuciya yake mahallin sa amma akwai abubuwan da suke nunawa cewa lalle wanda yake da su to yana da sarrafa yana akwai sarrafa duk wanda ka neme su a tare da shi ka rasa to gaskiya akwai matsala abu na farko Shi ne tsayawa wajen kishin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da taimaka masa wannan shi ya tabbatar mana da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi masoyan wanda Allah domin san da yake da rai bai taba taka waje suka ce ba za su bi ba ko Allah sai da yi su ce ya ayyuhallazina amantu na wa qulu ma'as salihin da aba mara kafunya munafikai wanda su ba kauna annabi suke ba Allah ya ce kuka ku zama kamar wancan ku zama tare da masu gaskiya ma kana li ahli almadinati ba ma girman mutanen madina bane wa man hawlahum min al-a'rab da ma kauya wanda suke kusa su an yi takallafu an rasulillah tunda dama a cikin mutanen madina aka samu munafikai daga cikin wasu kabilu da basu fi guda takwas ba ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موقعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقرون وادي إلا كتب لهم ليجزهم الله أحسن ما كانوا يعملون saboda haka ɗan uwa sahabba a nan suna so suka fara to yanzu da yake ba shi da rai alama shi ne a kana kana taimakon sunansa ba wai kana sunansa kawai a ga duk wanda ya saba da sunan annabi ka saba shi kowa ya shi ko da mahaifinka ne ko ɗanka ne in aka fahimtar da shi yake fahimta to ka ƙi shi saboda ƙin suna a sallallahu irin ƙin da sahabbai suka yi wa waɗanda suka ƙi annabi a shaksiyarsa mutum ne fa jini yana ɗibar fa amma ka ji kokari yake sa'ad ibn rabi wanda aka haɗa shi da da shi da abdurrahman ibn auf dan wantaka a madina wanda ya zo ya ce ga rabba gona ta ga gida na ka daure ni ka zo ka ga mata na ka wacce kai maka da sake ta idda ai an tuno shi kusan abu da ya rasu manzara suma ya duba bai ga sa'ad ibn rabi bai ce a nemi masa shi aka tafi aka tafi aka je aka gano shi abdullahi bin rawaya je gano shi a cikin jini yana yana layi yana zuwa ya gan shi ya ce albishirinka annabi ya ce a zuwa sai ya murmushi murmushinsa na ƙarshe ya ce ba zan iya da zan iya da naji ya ce kalli a jikina akwai suka goma sha biyu wa inna hukar ƙunfi zan ma'atin kuma an soki inda zan mutu da ka na san ba zan ƙara daga nan ba amma ka je ka ce ina gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ka isar da sakona zuwa ga mutanen Madina ka ce musu la uzra lakum inda Allah wallahi ba za ku iya kare kanku a gaban Allah ba in ku tila rasulullah sallallahu alaihi wasallam minkum hayy in har kuka bari aka kashe annabi kuma akwai mai rai a ciki da Allah akwai soyayya ta fara ka ce musu di yadda za su yi sai dai rayuwarsu da kare amma kan su bari a taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka in ka karanta kissar Ubay ibn Adi da Zaid ibn da Sinna lokacin da aka tare su a maka za a kashe su aka ce da Ubay to abinda muke so da kai yanzu kawai ka ce da ma annabi Muhammadu ne anan yace me kuke magana yace ni a inda yake ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ce ƙaya ta taɓa shi wallahi wanda kanta taɓa shi ne ku kashe ni nusrati wannan shine alamar san annabi da alaihi wasallam sannan ya juya ce Allah ka isar da gaisuwa ta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya fara walastu ubali hina uqtalu musulman, ala ayi jambin kana billahi wasra'i wa dhalika fi dinil ilahi wa in yasha yubarik ala da shirmi masri wannan shi abu na farko taimakon sunan, annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma taimakonsa abu na biyu kwaɗayi da shauƙin ina ma kana tare da shi salman al-farisi Allah ya tsara da ba yake cewa abu uku ne suke sa kuka a rayuwa abu uku kuma suke sa da in dai ganin kuka ɗaya mu na ɗaya ce firaqul ahibbata muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace wallahi in na tuna manzon Allah ya rasu abubuwan umar ya rasu usman ya rasu ya rasu sai rasa mai kimin da ya tsawon rayuwa bayan manzan Allah sallallahu alaihi zabi ya ce ya rayu shekara 250 a shekara ɗari ya kai an ma ko shekara 350 a cikin siyar wa alami wala ya ce wallazi yadhharu li wal ilmu inda Allah ma jawara thamani ko da yake gaskiya ina jin bai wuce shekara 80 ba in ji zahabi Allah ya ji kan hadis ibn Hajar da yazo tarjuma Salman a cikin al-Isaba fi tawhid sahaba yace kai ma zabi dakata ni na su cewa ya rayu da bid'a sai ce mal mani min an yakuna hada min sawab al-adat ba lazim bane Allah ya tsawaita rayuwar da bai zama ya da bid'a tunda ka ce ra'aytul aqwala mujtami'atan ala balik sannan ka ce wallahi yadhharu li ilmi inda Allah annahu ma jawaza to Salman har rike ya ƙara rayuwarsa in ya an ambaci manzan Allah su sallama in yi tuna manzan Allah ya rasu sai ya shi kuta su kun san bilal daina kiran sallah ya manzan Allah ma ya rasu saboda in yana tuna cewa yanzu babu manzan Allah ne yana shiga wani yanayi sai da aka buɗe baitin maqdis sannan mutane suka ce da sai na umar tun da yau Allah ya ɗaukaka musulunci bilal ya sake tuna wa mutane lokacin da aka aka buɗe makka sannan ne aka nemi izinin bilal yana hawa mimbari ashhadu an la ilaha illallah yana ta a ashhadu anna muhammadar rasulullah ya suma saboda abajin yadda yake jin annabi Anas dan Malik yake cewa ta tamuru lailatul illa wa ana atiha khalili Muhammad sallallahu alaihi Ya ce da wuya dare ya zo ya wuce in kwanta in yi bacci face sai na mafarkin annabi mai ruwa ce wa an sun ya qulu zalika wa aina mutazrifa anas yana faɗa haka amma yana kuka saboda cina cewa yanzu baya tare da annabi to kai so nawa kai kuka saboda jin wai yanzu ba annabi baka baka san inda zaka ka ganshi ba ina zaka kai ka ganshi wannan na ɗaya da cikin alamomin da ya kamata ka tsora kanka a wannan sikelin ka kawai shi kana da wannan ko ba shi sai na abubakar allah ya kare da a gare shi da sai na umar sai na abubakar zai kira sai na mawai ce ta'ala li zuwa ummu ayman zo karka mu ziyarci ummu ayman kama kana yazuruha rasulullahi Allah yake ziyarta in sun tafi suna zama a gidan naka sai ta bashe ni saboda ka saba ganin su su yau sai su biyu shi yasa da manzo sun mayar su sahabbai suka shiga cikin damuwa da imuwar da ba su taba shiga irin ta ba misalan suna da yawa amma dai tsaya a nan alama ta fushi ne ya zanto a garka duk abin da annabi ya ce kana yi duk wanda ya ce maka yana son annabi in mutuwa yake ya farfaɗo an ambaci annabi zo da kanin soyayya wallahi in baya sunan annabi ƙarya yake dole sai yana bin abin da annabi yake ba za ka ce min kana son annabi muhammadu muhammadu kana rike tarbi kana waye kuma ana ce assalamu alaikum ka hauyin wani abu ga kuma abin da manzo Allah ya ce ga hadisin sauban astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa salam tabaraka ya dhal jalali wal ikram ga hadisin mu'az allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati ga hadisai nan abubuwa goma sha biyu manzo Allah yake kuma ka gani an gwada maka kuma ka ce maka kana san annabi ba ka yi ko mun kana take ka a ce ga yadda annabi yake sa tufafi ga yadda yace kuma ka ce maka kana san annabi ƙarya kake wani dai kake so amma in dai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai mun ga kana santa yasa imamu al-qadi iya Allah ya ci kansa da rama a cikin ashifa yake cewa wa alamatu muhabbatihi ittiba'u sunnati alamar da mu Allah ya sa mu lura da ita mu gane masoyin annabi shine mu ga yana bin sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan ba a taba samun wani sahabi da yake amfani da ra'ayin kankin kansa yake kyala sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuskure sahabi ya ya fahimci abu ba daidai ba to in ya tuna za ga ya ɗauki suna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyala abin da yake shine ra'ayinsa abu na hudu shine a kana kokarin haɗa, koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallama da da jan mutane akan su bi da Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ku zo ku annabi to anan zaka gane a cikin malamai suwaye masu san annabi akwai wanda in ya zauna to zai gwada wa mutane a bi shi ne a so shi a ji tsoron sa ba ba dama ne da in za ka kirga maganarsa ta minti talatin to minti goma sha biyar ko ashirin din na bayanin ta ne da irin karfinsa da yadda yake fatattaka mutane da yadda yake kaza ba wai a'a irin yadda ya kamata a bi annabi irin yadda annabi sallallahu ya zauna da mutanensa irin yadda ya rayu da sahabbansa dan ku so shi ku kaunace shi a ga kullun kana campaign akan jama'a ku zo ku ba annabi ga yadda ake bin annabi ga yadda ake rayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wa kana in kana kokarin gyara wa mutane ibada su da ranar gobe su zama cikin al'umma annabi na gaskiya abu na biyar ne ya zanto ba za ka yadda kwata-kwata da saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in har mutum yana so ya saba wa wanda ya da shi ka yi saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar Allah ya kare da a gare shi da shi da dan sabila kawai sai na umar a jiye yana Abdullahi da Umar yaji yana cewa manzo Abdullahi da Umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci sai ce a ah, mun kwalla da mana hana su a wannan zamanin yadda ba su yadda an al'amura su kalala sai ce kai ina ce maka annabi ya ce kar ku hana ka ce wai sai kun hana na rantse da Allah ba zan da kula ba an yi an yi an shiga tsakanin su amma har yau da Allah da mun bai kara kula shi ya dai yadda da shi ba wai amma dai tun da har ya saba wa annabi a gaban sa to wallahi shi da shi haka wani sahabi ya ga wani yana wasa da irin wani ya wani yana wasa da irin tsakuwar nan ana cilla ta gaba ɗuwa ƙara cilla ta irin ya ɗillan da ake sai ce ka aiko na kuma za a su mana ha'an hadaf ya hana a irin wannan ya ce saboda shi irin wannan la ya ƙtulu saidan la ya ƙtulu aduwar ba ya kashe maƙi la ya ƙtulu saidan ko ba zai koya maka farauta wai na ma ya ƙafa ainihin sai dai ma maka yi wasa zai kwamule maka ido yana faɗa haka sai ce ya bari ya wurga can an jima kuma ko mantawa ya ko ne sai ya sake ci gaba ya ce na ce maka annabi ya hana kuma na ganka wata ka ta hazibu La'ukan limka abadan na rantse da Allah ba kara kula ba wannan shine cikakken musulmi ran Allah sallallahu abin da ya shiga tsakanin da 'yan bid'a ne ba wai saboda munana bane ba wai saboda ba yaran mu ɗaya a'a saboda mun ce ku zo ga hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce mun san hanyar ce amma ba za mu yau da ta suka yi ba mu fahimta ba wallahi sai mu ci gaba da jin muna da musu muna nuna musu yadda ya kamata a yi kuma sa'an nan ba za mu kushe ba muna gwada musu har zuwa lokacin da Allah zai gana su amma tunda suka ce mun sani amma ba za ni ba har a garin nan wani yana cewa eh mun san gemu suna ce amma tunda yake lala suka tsaye da shi ba za mu tsayar ba ma ta sunna to dan Allah sai kuma ka ce wannan mutumin wai mutum ne mai san annaba da za a bi shi eh ba ku ce za zaka ga bunsurai ma suna tsaye da gemu wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqulu wa nal'abu qul abillahi wa rasulihi wa hada ko wa ayati wa rasulihi kuntum tastazilun la ta'tadiru kadaka kafartum ba'da Allah ya sabana shi sannan daga cikin alamomin san su sallallahu a wasallam yawan yi masa salaci? Allahumma salli ala aka kullum bakin ka cikin yau da Allah sallallahu alaihi wasallam yake mun san hadisin Ubay ibn Ka'ab da irin kwanar salati ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama daga cikin alamomin san annabi sallallahu alaihi ayyu-sallama san sahabbansa da kuma ahalin gidansa sallallahu alaihi ayyu-sallama duk wanda kaga yana cin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama baya san annabi kamar yadda abu zur'a allah ya kansa da rahama yake cewa lokacin da yake sifanta aqidar ahlus sunnah wal jamaa yace idza ra'aita ar-rajula yace idan kaga mutum abu zur'a shine Allah ibn abdul karim yace idan kaga mutum yantaqisu ahadan min ashabi rasulullah har yana iya buɗar baki ya tauye daraja da haƙƙin wani daga cikin sabon annabi sama da hujjar cewa rawaitowa akai ma muke rawaitowa in kaga yana yin haka fa'alam annahu zindi ka san wannan ɗan iska ne ziddiqi matsiyacin mutum duk wanda ka yana ta a Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk kalmomi ne da zaka iya fassara zindiki da su saboda asalin zindiki ar ne wanda ba shi da abin fa'alam zindi ya ce domin kuwa mun san annabi gaskiya ne mun san alkur'ani gaskiya ne mun san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne kuma sahabbai su suka zo mana da labarin annabi da abin da annabin ya zo da shi da qur'anin to dan haka duka su wayannan masu kin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam so suke a ce wa'anda suka yi dafan sakon annabi ba su da adalci da nagarta dan haka kara a karɓi sakon da suka zo shi kuma shi kenan sai kamfen akan ka a karɓi sakon annabi sallallahu alaihi wa ala sallama abu na tara kuma a ga kana ladabi duk lokacin da aka ambaci annabi din ko ake yin wani abu da yake da alaka da shi don kuwa a nan nake ƙara jan akan ladabi wajen zuwa wurin koyar da na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake nufi da ladabi kuma shine yin abin da duka wanda ya kalle ka ba zai ce ka taƙaita ni ina ganin malaman da suke cewa ba su yarda a zo wajen hadisi ba hula ba wallahi ni a wajen na sun yi daidai hula ba wajibi ba amma al'ada ce ta mutunci wanda duk wanda yake bahaushe ko da bai taɓa sa hula ba ranar da za a yi ɗaurin a da zai nemi wuce ya sa saboda so yake kowa in ya kalle shi ya ce ya daidai lokacin da sirikinsa ya ce yanzu ko sa'an da za a yi masa wata intabiyu da ya san akwai alamar al'ada a ciki zai nemo ta ya zo to kuɗin har tana cika kamalan mutum inda za a zo a ga mutane biyu ɗaya da guda ɗaya babu a ce da allah a zahiri wanne ya fi kamala a nuna wannan to ya kamata lokacin da za ka zo wajen koyar da karatu koyar karatu kan sama ko koyarwa ka shirya ka yi tsafta ka yi har abin da ba wanda zai kalle ka yace akwai abin da ya rage shi yasa babi guda aka ware ma a littattafan malaman hadisi babu man la yuhaddisu cikin malamai akwai wanda baya ba da hadisi sai yi wanka ya sa tabbata akwai wanda sun shahara da wannan su Imam sai sun yi wanka sun yi tsafta sun shafa turare sun fesa sannan suke fitowa wala akwai wanda ba isa akwai akwai malaman da na sani a garin nan in za su koyar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai an kunna ta takalmi duk wanda ya zo da takalmi za a ce an cire takalmi ka duk da cewa wasu suna ɗan shiga cikin wasu abubuwa na gida, akwai abin da Allah bai lazimta maka ba amma in ka lazimta wa kanka da kanka kuma ka iya kiyaye haƙƙin baka faɗa cikin zargi ba to baya cikin abin da za a iya cewa kayi bida kawai misali an samu a cikin magabata kamar bishop ibn al-harith an ce inda ya shiga madina to cire takalminsa yake sai dai ya rufe takalminsa duk da cewa sahabbai suna taka madina da su amma ban da sama alawai su zarge shi wasu da bai mu wasu ya ce su zo su ba da ya yi kira to ya yi bida amma shi a zuciyarsa gani yake in ya kama zinin ne na tauƙi wa da kira to shi ke kenan malamai sai suka bar masa a wajensu domin kwa da bid'a ne za ta ce dan me to kuma da ya yi kiran mutane zuwa ga yin to da akwai matsala da kuma wani zai ce bari in yi irin yadda bishir yake to ya yi koyi da bishir bai koyi da wata Allah sallallahu alaihi wa alihi saboda haka girmama annabi sallallahu alaihi da ladabi lokacin da ake karanta hadisin sa da hali ka kashe wayarka ka ajiye ka tsaya ka saurari ne ake cewa in wani ne ma yake ba magana ko yana so ko me yake maka ka dakatar da shi tukunna wannan abin shi ya fi muhimmanci an maka gama da wannan to an fita kuma da abin da za ta yi da kwalo lokaci ba zai bari ba ga shi na kai wani tsari na fasta ashirin da wani zan dakata a nan da wayannan yan kalmomi da ke cewa Allah subhanahu wataala ya sa mu zama hakikanin masu ƙoran annabi sallallahu alaihi wasallam ba masu ne ya sa ba Allah subhanahu wataala ya haɗa mu da shi da sahabban ranar gobe kiyama Allah ya أن duka abin da masoyansa suke samu na hakika zama Allah الله yake sa samu a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين يقوى مالهم ومال أبو بكر عبد السلام عليه ya yi duk bayanin da ya kamata a ce an yi nima zuwa ne gaskiya don in fa'idanta ba buƙatar a ce za a ƙara wani abu tun da dama manya ne suka yi magana yaushe kuma yaro zai biyo baya da wani abun nan ba kawai dai kiran da nake so ko abin da nake so yin ɗance na farko maganar da malam ya kawo na kasancewa tare da sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama su da kuma abin nan dinsu ya kawo aya a cikin suratu tauba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin cewa a kasance tare da masu gaskiya ya fassara ta da cewa su sahabban manzan Allah musamman al-muhajirun tunda yawanci an samu munafikai ne daga wasu daga cikin ƙabilu na mutanen madina wani zai iya ɗauka an yi wannan fassarar ne da molanka mu kuma wani suna ba da molanka muke abubuwa ba akwai aya a cikin alkur'ani da ta kawo wannan bayanin ta nuna suwaye as-sadiquna din للفقراء المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون kaga malam saboda ya takaita mana tafiyar ne sai bai kawo ayar ba dan babu ita ba sannan wajen girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da malam yayi magana na daga ciki kar mu dauka tunda yanzu baya duniya girmama hadisan shi in ana maganar shi ko ana karatun sa kamar yadda ya kawo abin nan irin kiran da wato ya kamata a mai yana nan da yanzu baya nan yadda za a kira yi sunan shi la taj'alu du'aakum bainakum ka du'aa'i ba'dikum ba'da amma haka za ka ji wani da sunan kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya kiran sunan baban shi gatsi gatsi ba amma ana magana ana eh, waka ko abin da yace Muhammadu wai kuma nan shauki ne ya kama shi amma ba da zai shaukin baban shi ya kama shi ya kamo sunansa baro baro kamar ni yanzu sunan babana muhammad amma ana ce masa inuwa shauƙin babana ya kama ni in ce inuwa ina faɗa a cikin mutane masu hankali da ce wannan ya samu matsala ba shi da ladabi to amma ake gaya wa annabi sallallahu alaihi irin wannan wannan ba daidai ba ne. haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye ba a so in zaka yi magana ka daga muryar ka sama da tashi لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعدكم لبعد أن تحبط أعمالكم to haka yanzu da baya raye ba a so idan ana gaya maka maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka ringa daga muryarka sama da ta wannan hadisin maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a'a a gaya maka hadisin ka ringa ganin a'a ai yanzu wancan wani zamani ne yanzu ga kaza kaza kaza kana kawo wasu 'yan abubuwa abinda zan takaita a kan shi na daga cikin ƙauna da girmamawa da za mu nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu bazu tunda ba mu rayu da shi ba balle mu ringa shauƙi mu je mu zauna mu ji zanta kan shi daga bakin shi to duk inda aka ce ana magana ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu bazama ko da ko wani yanzu ana cewa za a yi karatu za akwai hadisin annabi sallallahu alaihi za a karantar da littafin hadisi na kaza in ba shi da kuɗin mota da na ruwa da na lemo ba zai je ba ba sahabbai ba waɗanda suka zo a bayan bayan sahabbai saboda ba su rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam za su je sai mutum ya tafiyar wata guda sai mutum ya tafiya ya kewaye karaɗe nahiyar shi a ƙafa saboda ya je jiyo maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma a garinku a unguwarku daga gidanku kawai ka taso ka zo ka ji da za ka iya ba sun yadda su haƙura da duk wahalar da za su iya riska a wannan layin don su je su ji maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su yake cewa ya sha fitsarin shi sau biyar wajen neman ilimi wajen neman hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi a hanya tsara guziri ya kare komai ya kare babu abu ruwan da zai sha babu sai dai tarfi tsarin shi ya sha amma bai sare ba ya ce kai wannan abin ya kai haka akwai ɗaya daga cikinsu ya yanko tun daga andalus spain ya taho gurin imamu ahmad don ya zo ya ɗauki hadithi lokacin ba waya ba gidan rediyo ba sunna tv balle ka ji labarai cewa an hana shi karantarwa lokacin kuma an jarrabe mu ahmad an hana shi karantarwa da haka bai samu labari ba sai da ya kusa dab da inda imamu ahmad yake bayan ya zo ya shigo gari yana kewayawa inda ake karantar da hadisai kuma kar karmo ci ai sai gurin wani inda ka tabbatar abin da malam wani yake yi ko ba shi ne naka ba abu ne wanda yake na daidai ba son zuciya ba abin nan to ka je ka ɗauka gurin imam muhammad ya zo amma tun da babu imam muhammad ga wani majalisi nan ya je sai ya tarar da ibnu ma'in yana karantar da hadisi ya tambaya waye aka ce wani ne sai ya matsa ya zauna saboda ya san waye shi bayan ya abin nan ya an gama karatu ya dan kara matsawa ya dan yi yan tambayoyin shi na rijal bayan ya yi tambayoyi tambaya akan imam muhammad ya ce iri na ne zai bada abin nan akan imam muhammad wannan wannan shi jagora ne gaba daya a wannan harkar almuhim da ya zo ya tarar daga wannan matsalar da ta faru bai koma ba saukin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar shi ya koma ba haka ya zo ya irin abin nan ya zo gidan Imam Muhammad ya ƙwanƙwasa ya fito ya ce ga abin da ya kawo ni kuma daga ya ce to ai ni ga matsalar da ta same ni an hana ni karantarwa gwamnati ta hana ni sai ce to ai daga nesa nake ce daga Afirka kake Afirkiya ya ce ai nesa ai na wuce nan ma ne daga ina kake gaya mai ce lalle daga nesa kake to ni kuma ga matsalar da ta same ni ya ce zan iya yin shiga ta almajirai dufa a kan hadisun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zan iya shiga ta almajirai in zo in tsaya a ƙofar gidanka ina bara in ya so sai ka zo ka ɗan ɗanƙen mun hadisi ɗaya ko biyu yadda ya samu ba da yawa ba ɗaya biyu haka aka mai wannan sharɗin ya ci gaba da har lokacin da wanda ya sa wa Imam ahmad wannan dokar ya bar duniya sannan aka cire wannan takunkumin wannan ta sa imamu ahmad in ana majalisi sai ya ringa kwarzanta shi a gaban ɗalibai ya ce ku zo in kuna neman ɗalibin ilimi na gaske gashi saboda yadda ya jajirce ya yi haƙuri wajen girmama neman hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka mu ya kamata mu kasance din da aka ce za a karantar da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mu zabura mu yi shiga ta kamala kamar yadda malam ya faɗa imam malik in aka zo aka mai tambaya aka ce ga wasu zo neman fatawa sai ya turo koyan gasa ta tambayo ta mai ce tambayar ta fi ce ko ta hadisi ta fi ce kawai sai ya fito ya bayar a akan hadisi ne sai ce su jira sai ya kimtsa ya sa kaya na musamman ya sa turare saboda mai maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ka kuskura ka tare shi ka ce wai zaka mai tambayar hadisin annabi akan titi sai ya sa amma ladabi annabin zaka yi akan titi ko kun ga yadda suke yi da gaske wanda da hali yayi malam in yi su kwana a cikin irin wayannan abubuwan da masu suke karantar da mu da kun ji abubuwa na ban mamaki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da irin su malam ya ƙara kare rayuwarsu lalle mu tashi mai ilimi kun ga yadda dai yanzu sai malaman muke tarasawa gashi jiya mun rasa ɗaya daga cikin iyayenmu malamanmu shan muhammad rabi'u daura to irin haka irin haka irin haka in ba mu tashi mun yi karatun ba sai a zo a nemi malami a rasa sai mutane su ringa ɗaukar jahili sai a ringa makala mai malami ya tafatawa cikin jahilci ya batar da wasu bayan ya riga ya bata dama a karan fari Allah ya tsare mu da fada irin wannan layin Allah ya tabbatar da dagadagan mu akan layin da ya kara mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mu a cikin ceton shi ranar alkiyama wa salamu alaikum wa rahmatullahi ko kuma da mawan gida muna neman sai da duk kowa da